lakwal tamu ta jihar kalgo dan zuba zuba muka yi na uwayen yan lakwal yanzu abinda mun ka cin muwarai cikin zuba zuba mu mun samu ka 276 su a gare mu cikin zuba zuba mu mm. muna taimakawa kamar lakwal hakan ga shi ya mata hakan ga in wani hakan ga zaka kamar wanda ya zan ana son aiwata goga abin ga ana iya ɗiba a dan mai ciki haka muke yin ta kamar yanzu cikin tsarin kuma kun ka tsara za ku taimaka ma kamar lakwal haka lakwal ta har matsalar wurin zama ma muna zuwa dai muna da ya muna komowa an yi zancen tabarmi in Allah ya sari na hoyi ana iya a yi su wani irin kokari ku don tallafa ma ku mata don su zama lakwal kokari da muka yi na tallafa mu diyan mu mata to muna son dai muna ta gargadin su dai su zamna lakwal inda duk ya zan diya mace ki so ki ce ki saki alakwal ki ta armi ba mu da raida da haka nan sai mu zo mu haɗi mu ce ma mu ka a raida a saki ta zuwa ta ta armi sai lotan da Allah ci da tarawa ta rabo. Babu yarinyar da aka iya hidda a yi mata armi kuma duka yarinya da ta isa lakwal ana kawo ta lakwal. Kuna iya tabbatar muna da wannan zance. a wannan zance kai ni kan kai na gane ni ma da tsayan gadi ya ta sai ize ta yi ta yi shekara ta uku tana sai ize da an ka hidda ta ba ta ga sunanta ba ta komo maza suna sun ta yadi ya su yi arme wallahi kankanta ta sai kayyuna ta koma lakwal tana can wancan wurin tana lakwal can haka ka san ku in akwai abin da ka sa a yin dai ga dai da ce aka yi armen to da ana bukata son lakwalin dai kuma armin ba ta shi yin shi ba bisa ga zuwan yara ya mata lakwal nan ga wurin garin naku na kalgo kaga kun ha gani akwai ci gaba ko akwai ci gaba alhamdulillah tunda ko da shari'a kara ana akai zuwan yara diya mata kuma shi na da umhani kuma ko da shari'a ana gargada da su dai su rika rika lakwal kenan dai ku dai nan ga kalgo kuna sa diya mata lakwal warai warai muka sa diya mata lakwal